Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyar Murƙayya Basha, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan matsalar fyaɗe. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro barkanmu da warhaka. barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga sashen Hausa na muryan Amurka a birnin Washington DC. To a cikin shirin namu na yau za mu tattauna ne akan matsalar fyaɗe. Kamar da yadda aka sani ne fyaɗe na ɗaya daga cikin matsalar da ke addabar mata a wannan zamani musamman ma a arewacin Najeriya. Sannan wannan matsala ba iya mata da ke nuna tsaraicinsu ba ne. a gefe guda ma wasu na zargin cewa ana yin fyaɗe ne saboda neman abin duniya. To masu sauraron mu sai ku biyo mu cikin shirin dancin cin yadda tattaunawar mu sai kasance da bakin mu a yau. mu za mu so ku gabatar da kanku. Assalamu alaikum sunana Aziza Hassan. Sunana Hajiya Hadiza Gomina. To uh, Hajiya Hadiza in muka fara da ke uh, muna cikin wani zamani ne da yanzu yawan fyaɗe da ake wa mata ya yawaita. Shin wai me ke sa ake yawaita yi wa mata fyaɗe? To yin fyaɗe nan gaskiya abubuwa da yawa suna kawo yin fyaɗe nan na ɗaya talauci. na biyu son abin duniya na uku rashin ilimi da na boko da na islamiyya yana kawo wannan abubuwan wayannan abubuwa din nan mata suna neman kuɗi da za su yi abu kaza su yi abu kaza mazan kuma sun zauna maimako su yi tunani yadda za su yi su taimaki wayannan yaran sai dai kawo jikinki kawo kaza kawo kaza zan baki kaza ko taimako suke so su yi wa 'yan matan ba su yi musu kyauta ba sai su ce su ma sai sun samu wani abu hannunsu shi yasa yin fyaɗin ya yi yawa kuma mu matan mata sa kayan da suke sawa yana tractin maza ɗin hmm. in sun gan jikinsu sirrace rashin sa hijabi rashin sa kaya na kirki a jiki mazan kuma sun ga wasu ba su iya kontrolin kansu shi yake kawo shi. To uh, baya ga haka da ake ganin cewa rashin shiga mai kyau wato akwai abin da ake cewa indecent dress ma'ana shigan da bai dace a ce mace ta yi ba za ki ga mace ba ta rufe jiki shi yake sa yawanci ake samun yawaitan fyaɗe-fyaɗe. To in muka dawo kuma wannan zamanin zamu ga cewa ba rashin shiga ma mai kyau ne kaɗai yake haifar da fyaɗe ga 'ya'ya mata ba. To me yasa mafi akasarin fyaɗe da ake yawan yi yanzu ya fi karkata ga ƙananan yara eh da ƙananan yara din nan ya fi karkata saboda fim-fim da suke kallo da cartoon da suke kallo a tv da kuma zama yin sun zauna tsakaninsu ga yadda ake ga yadda ake kuma rashin arziki ma yana kawo wannan saboda wasu suna da yara biyu uku hudu biyar suna ɗaki ɗaya ne za su yi wannan abun yaran na kallon su uba da da da uwa suna yi yara na kallon su in sun fita yaran ma sai su ma suna so ai na ga uwan mu na yi hakan nan da uban mu so duk wayannan abubuwan talauci kamar da na faɗa yana kawo shi ya kawo wannan yawan fyaɗe din nan da rashin ganewa da ilimi kamar da na faɗa To uh, malama Haziza Hassan in muka duba za mu ga cewa yanzu muna cikin wani zamani da ake samun yawaitan fyaɗe ga wato 'ya'ya mata. To a matsayin matsayinki na uwa shin waɗanne matakai ya kamata ya zuwa yanzu iyayen yara su ɗauka domin kare 'ya'yansu daga faɗawa matsalar wato fyaɗe? To alhamdulillah gaskiya uh, matsalar fyaɗe kamar yadda kika ce ta yawaita. amma mafi muhimmancin kariya ga yara shine kulawar iyaye gaskiya wannan responsibility wannan nauyi da allah ya dora wa iyaye na kula da yara ya kamata mu ɗauke shi da muhimmanci kuma gaskiya a yanzu ya karanta mutane da yawa suna wato taking a lot of things for granted nauyin nan da allah ya dora maka ba wai na wani minti mintuna ko wani awoyi ba ne it is 24 hours awa 24 na rana dole ne iyaye su san ina 'ya'yansu suke ina suka je yaushe za su dawo wane ne abokansu da wasu suke sakewa that is first physical kenan mm. banda kuma physical wannan physical uh, supervision sannan akwai kuma wato moral supervision dole ne iyaye su koya wa yaransu na farko dai tsoron Allah sanin muhimmancin wato eh, addini a rayuwarsu da hmm. kuma obligation na bauta wa Allah a yadda ya kamata. So muddin iyaye suka wato suka muhimmantar da koya wa iyayensu da'a da tarbiyya irin ta addini eh, musamman na addinin musulunci. to za a samu sauki na ɗaya kenan na biyu ya zama na cewa ba su kunshe su sun hana su sanin kuma mai duniya take ciki ba dole ka koya wa yarinyarka wani irin abubuwa ne ya kamata idan ta gani za su zama kamar alamar akwai danger to muna wasa da irin wannan gaskiya sai a ce a'a ai ki gaya wa yarinya ai ta tunanin ai zamani ya canza mm. gaskiya abin da iyaye kamata mu yanzu mu gane especially a arewa zamani ya canza tunda zamani ya canza kuwa dole mu ma yanayin ba da tarbiyyar mu ya canza to ni gaskiya shawara ta kenan To akwai akan ce wai rashin um, shiga mai kyau ma'ana su sa kaya mai kyau ka nuna maɗa yadda zai sa kaya mai kyau shiga mai kyau da yake nan ya lullube jikin shi ya sanya hijabi ba tare da wani gefe a jikin shi ya fito ba shi ma na ɗaya daga cikin abin da yake haifar da fyaɗe a wannan zamanin wasu kuma na cewa ai mafi akasarin fyaɗe yanzu ya fi karkata ne ga ƙananan yara wanda kuma kuma za ki ga mutum dattijo mai shekara hamsin sittin ya yi wa karaman yarinya fyaɗe shi kuma wannan gefen fa eh to kin ga dama na ce miki tarbiyyar nan ta musulunci dole wajibi ne hmm. kuma yana daga cikin tarbiyyar musulunci shiga mana shiga mai kyau yadda uh, uh, uh, yadda Allah maɗaukin sarki ya gaya mana a cikin Kur'ani cewa mata lallai lallai su wato su rufe jikinsu wannan aya ce kuma ah, ah, hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam da yawa sun nuna mana me ma'anar wannan hijabin so in ka taso kai kanka the, the best teacher na yaro shine mm. kai as uwa eh. the best malami na yaro shine iyaye so idan kin taso dama da wannan tarbiyya da kula da hijabin dama Eh, yarinyar ma za ta taso da wannan sanin cewa ai mace a cikin hijabi ya kamata ta zama ko da yaushe da ta fara girma kuma a koya mata yadda za ta dinga wato rufe jikinta yana taimakawa gaskiya ba za a hana ba amma kuma sau da yawa ana samun wanda ma ka ba su amanar tarbiyyar su suke cin amanarka so abin dai banda kula da sa eh, shiga mai kyau to ya kamata a kula dai da ina wa kake sakewa da kake bari 'ya'yanka sake da shi mm. gaskiya ko a makaranta ba za ka bar yaro na ɗaya dai ka kai ɗanka da wuri sassafa makaranta shine na farko Eh. baka san hannun wa yake ba a wannan lokacin kafin malamai su zo yaron ka kai exposing din shi na biyu a tashi ka ki ga wasu yaran an bar su a makaranta awoyi bayan an tashi to a hannun wa ka bar su so kin ga yes kula shiga mai kyau tana taimaka sosai saboda na daya ana ma bin dokar ubangiji ne kuma in dai ka dage ka bi dokar ubangiji Allah zai kare ka amma sa idan nan gaskiya shine muhimmi kowaye ba wanda nauyin kula da ƴaƴansa yake ya zama wajibi a kansa kamar iyaye to mm. idan iyaye sun tashi tsaye sun dauka cewa ba fa malamin makaranta bane ba malamin unguwa ne ba makoci ba kai ne dai Allah ya dora maka so zola ka zama kayi wannan 360 degrees kula da ɗanka 24 hmm. hours ina ɗana yake me yake ciki waye duk kuma abin da ka ga bai kwanta maka hankalinka bai kwanta ka bincika to gaskiya mun yi haka shine zamu zamu samu sauki amma idan muka bari muka ci gaba da rayuwa yadda ake yi da a cewa yaro ya fita ai ɗana kowa ne to gaskiya za mu dinga ganin ba daidai ba. To masu sauraron mu kada da ya ku sha'afa shirin yau da gobe ne ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai dura. shi ba ya ki to yanzu ko bari mu leƙa ɓangaren maza mu ji me za su faɗa game da wannan tattaunawa da muke yi akan fyaɗe. Ya suna malami. na Yusuf Yakubu Gabasawa. Suna na Al'amin Ciroma. Tumala Al'amin Ciroma in na dawo kanka a waɗannan matakai ya zuwa yanzu ya kamata a ce iyayen yara su ɗauka domin kare 'ya'yansu daga faɗawa matsalar fyaɗe da ake fuskanta a wannan zamani musamman ma a arewacin najeriya to abu na farko dai da ya kamata iyaye su ɗauka shine malamar eh, malama rukayya idan aka kalli lamarin fyaɗe a kowane uba ya san cewa ko kuma iyaye su san cewa su an ba su kiwo ne kuma Allah zai tambaye su abin da suka yi kiwo a ranar kiyama kamar yadda ya zo a hadisi don haka dukkan kariya ya kamata a tashin farko su yi ma 'ya'yansu kariyar nan ta kama daga kariya ta walau physical kariya ma'ana a bayyane a san ina yarinya take da wa take magana ina take zuwa makaranta an san ina take zuwa da duk komi kamar karatu amana ne mm. su rika bibiya kuma ba kawai ka tura ɗiyarka kai zaman ka ba to na biyu iyaye su rika la'akari da kowane irin canji za su gani gurin 'ya'yansu walau karamar yarinya ce walau ta fara tasowa kafin ta fara kirgan dangi to wannan yana da mahimmanci sannan babban abu shine iyaye su sani cewa rufa laifin wasu yana ƙara tunzura wasu su aikin misali ba, ba aiki bane aika-aika kenan mm. misali yanzu in aka kama duk wani wanda ya fyaɗe wai iyaye su ce kada su tona asirin 'ya'yansu a rufe asiri to wannan abin yake kara ingaza wasu su aikata to da haka iyaye su haɗa kansu idan aka mace eh, yarinya fyaɗe ba ita taimakanta ba masu cewa a rufe mata asiri to ana ƙara ta'azzara abin ne hmm. a fito a haɗa kai a gano wannan ɗan iskan wannan shaidanin a cikin mutane a fito da shi a faɗa ma mutane ga abin da ya aikata to ta nan iyaye za su iya taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan fyaɗen. Mm, to su kuma mata da ake ganin suna shigan banza wanda hakan ke jawo hankalin wasu mazan gari su fa wasu irin shawara su zaka ba su. To a mace ta sani cewa ita ce tsirar al'umma ko mm. kowane addini take ta ɗauki wannan a matsayin ita kamar ya kamata ta rika kamshi kamar dan goma kamar turaren dan goma haka mace kamata ita zinariya ce to don haka shiga banza tana gayyatar mutanen banza su fada mata domin mace ba za ta yi shigar banza ba sai in tana ta'ammali da mutanen banza ko tana shaye-shaye to matukar tana shaye-shaye kuwa to za ta iya barin jikinta a zo a yi mata duk wani abin da za a iya yi a gefe ɗakin a gefe na biyu kuma shine shi namiji ya gane cewa mace da ke killace kanta ita ce abin ma so ba wanda ta buɗe jikinta a waje ba to amma da yake buɗe jiki a waje ga mata shi ya sanya suke fada cikin danja a ko da wani lokaci danjar da suke fada shi ne su suke cewa to gani nan ku zo to eh, abinda ba ku sani ba ga yadda jikina yake dole kuma a je a ci mata amana mm. saboda haka mace ta sani shawara ta farko ta sani ita mm. in ta gyara kanta to nan neman mutumin kwarai zai iya zuwa misali yanzu duk wani dan bariki da ya bariki da mace mara mutunci in ya tashi yin aure ba zai kalle ta ba to ta gane cewa ita shi is just a tool for Eh, entertainment na wani dan karamin lokaci wato an ɗauke ta a matsayin nishadi da ita na wani dan karamin lokaci daga nan kuma a watsar da ita to amma wanda ta kare kanta ta kare mutuncinta ita ce za a ɗauka a nuna duniya kuma a sa ta a gaban mota to malam yusuf yakubu gabasawa in na dawo kanka a waɗansu na cewa manyan mata da ake wa fyaɗe shigar banza ce ta sa ake musu fyaɗe shin gaskiya ne haka eto eh um, zan iya gaskatawa kwarai da gaske mm. um, tunda amma kafin wannan din wani dalili guda shine an bar koyarwa ta addini Mm kuma an bar koyarwa ta kyawawan al'adunmu na iyaye da kakanninmu so idan muka koma baya za mu ga cewa babu wani addini ko na islama ko kuma na kirista manyan tagwayen addinai na najeriya wanda ya koyar da wato bayyana sura mm. ko kuma bayyana tsiraici ko kuma rashin ko buɗe jiki tare da rayuwa a cakuɗe mm. ko kuma cuɗanya da maza ba tare da la'akari da wannan koyarwa ko kuma koyi na wannan addinai namu ba to wannan zai iya zama um, ɗaya daga cikin dalilai kuma zan iya yadda da cewa ɗin Eh, ya taimaka kwarai da gaske ko kuma yana taimakawa wajen tabbatar da eh, cewa dan wannan masu aikata irin wannan danyen aiki kazamin aiki suna ya aikata shi hankalinsu kwance ba tare da tsoron Allah ba idan zamu koma koyarwa ta addinanmu mu koma kan al'adunmu kamar yadda na faɗa babu wani addini ko wani iri ne wanda ya ce mace musamman ya mace namijin ma ba a ce ka bayyana tsirashin ka ba to amma in ya mace ta bayyana surata a tsakanin maza walau a kasuwa ne a wajen aiki a titi ne ko kuma wajen wani taro ko kuma wajen wasu harkoki to dole za ta ɗauki hankalin maza to kuma idan ta ɗauki hankalin maza na me zai biyo baya shine sai barna sai shedan ya yi hudu ba so daga bisani kuma sai ki ga cewa dan an zo an aikata ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda ba su da amfani to saboda haka zan iya yadda da cewa masu waɗanda suka yadda da cewa ɗin eh wannan yana taimakawa wajen eh babu shakka zan yadda da haka amma kuma ita wannan harka ta faɗi hajiya rukaya akwai dalilai da yawa musamman ma duk da dai ba nan kika tambaye nawa kin fi kin tambaya akan manyan mata to yawanci abin da yake aikata fyaɗe nan yawanci bayan wannan bayyana tsiraici ko kuma wato al'aura a waje to wato akwai magana ta neman duniya yawanci duka abu ne dai na a nemi duniya da yawa din yawanci za ga cewa malaman tsubba ne zuwa abokai bokaye suke ba su hudu ba ake ba da lakani ko asirce asirce ake cewa dan sai kun yi wannan za ku samu kaza kaza kaza kaza kuma abin da mutane suke manta da shi har kullun shine um, ana so ko ba a so dai dole za a mutu kuma duniya ta zo gangara to mafi a'ala mafi mahimmanci mafi amfani ga kowace al'umma ko kuma ga kowane dan talaki ko mutum shine ya yi duk mai yiwuwa ya ji tsoron Allah ya kiyaye saboda duk abin da aka yi wa naka jininka ko kuma aka yi wa yarka yauwa wa ko kai wa wani kamar yadda kika faɗa ɗin kai ma za a yi maka sannan ko ba za ka so ka yi wa wani in dai mutum yana da cikakken hankali da tunani da sanin ya kamata to mutum yana da kyau ya tsaya ya duba ya ga cewa ɗan yin wannan abu aiki ne barna ce ba karama ba saboda ka ɓata rayuwar wata. za mu ya fagen waƙe-waƙe inda a yau muke tare da wani shahararren mawaki mai suna Nura Zaki inda zai bayyana mana yadda ya fara sana'ar waka har zuwa wannan lokaci. Eh sunana Nura Zaki ba ana kirana ga Nura Sadauki Zaki all this To a Nura Sadauki Zaki a matsayinka na matashi wanda ya taso ya fara wannan sana'a ta waka shi me ya jawo hankalinka ka fara wannan sana'a ta waka? <sighs> To a gaskiya abin da ya jawo hankali na ya sa na fara waka saboda na taso na ga senior brother na yana waka mm. kuma na ga waka waka yana like na ɗauki waka kaman <coughs> kaman calling ne kin gane ko kaman kira ne mm. daga ubangiji so da na taso na gaya na yana waka sai na ji sha'awan abu din kin gane mm. ni ma sai na ce kai bari dai na fara na bar brother na tukuna na gaya ne ne zai kasance mm. to a lokacin da ka yanke shawaran cewa kana son ka shiga sana'ar waka wani hanya ka bi eh, don ganin cewa ka cimma burinka eh gaskiya na bi hanya da yawa gaskiya na bi hanya da yawa gaskiya saboda zan iya tafiya ma daga na zuwa kano don je na yi na je na samu abin da nake so a harkan waka in dai wakan da zan je na yi mutane za su ji shi kuma za su so shi mm. zan iya zuwa ko ina ne na je garuruka da yawa na je kano na je kaduna na je zaria all these place mm. gurare da yawa haka ne na tafi mm. dan je na ga na samu da karbuwa waka To a matsayinka na mawaki kamar wasu irin kalan wato waƙoƙi kake yi? Eh, ina kalan waƙoƙin kamar yin gausa muna kiran shi yin gausa. Mm. Yes wato hip hop kenan da Hausa. Mm. So ina yin Hausa sannan ina yin rapping din Hausa all the same um, duka ina yi. To a ni da masu sauraro da mu so kaɗan rera mana kaɗan daga cikin waƙan da kake yi. Ok to shi kenan ba matsala zan iya yayi. <clears throat> sarauniyata aminiyata san baki sarauta na miki gata o oh, eh oh baibi na sarauniyata aminiyata san baki sarauta na miki gata eh oh baibi na sarauniyata aminiyata san baki sarauta na miki gata eh oh baibi na ga soyayya eh, zan baki kauna to da fatar dai wannan sarauniyar da ita ce uwar gida yanzu a gida gaskiya to haka ne haka ne to haka daga lokacin da ka fara waka zuwa yanzu kamar shekara nawa kenan gaskiya zan kai zan kai 18 years yanzu gaskiya 18 mm. years To kuma kamar waƙoƙi guda nawa ka samu karira. gaskiya nura zaki na da waƙoƙi da yawa gaskiya ina da waƙoƙi da yawa ina da waƙoƙi da yawa ba za su misalta ba su kirgu ba ba zan iya ma kirga su ba mm. suna da yawa to bayan wakar hip hop da kake kamar wani irin salon waka kuma kake eh ina rafin na wasa eh To a lokacin da zaka fara wannan sana'a ta waka wani irin kalubale ka fuskanta daga wajen yan uwa saboda wasu suna ganin harkar waka ba harka ce wacce ta dace ba suna ganin kamar harka ne wanda kamar bata gari suke ko kuma ba ya'ya masu tarbiyya suke wannan wato sana'ar ba. Eh to gaskiya don da ya doki sana'ar waka kamar ba abu ne mai kyau ba gaskiya ya yi kuskure mm. saboda ubangijin da ya halice mu shi ya ba mu baiwa ya ce kuma mu nuna ma duniya cewa muna da shi mm. kin gane so ni na ɗauki waka sana'a ne saboda ina ci da waka gaskiya mm. waka ya taimake ni saboda yanzu da ina da mata yanzu da yara guda hudu kuma definitely in Allah da ina ci da su ta hanyar waka ne ko shi ke ina da business ina da nake na harkan waya kin gane ba ma gaskiya waka yana daga cikin abubuwan da yasa yanzu am living okay now insha Allah yanzu a matsayinka na matashi wani irin kira da jan hankali za ka yi wa matasa irin ka sakamakon wannan waka da ka shiga kuma ga dukkan alamu ka samu wato ci gaba a rayuwa sanadiyar harkar waka ko shawaran da zan ba matasa shine su yi kokari duk abin da aka ce ma in dai talent ne kai kokari ka kai wasa da talent din ka ka ci gaba da pushing kawai ka ije wani wai wai kai baba na gaji no no no no ba giving up kin gane ka ci gaba da pushing kawai in Allah ya da gori to the top in Allah ya da to da wani waka zaka kulle mana wannan shirin eh to wakan bani to bismillah kece kece na keso 'yan mata kece kece a cikin zuciya ta baibe eh. zan baki so zan baki so yan mata ki ba cikin zuciya ta jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu za mu leƙa filin girke-girken mu yauwa yanzu kuma za mu zo muku da shayinmu uwar gida idan za a yi wannan shayin kenan kin tanadi kina da lipton inki kina da sikari kina da kardamon inki kina da za'afaran inki shi ma dai duka cikin rukuni guda ne kina da kanel sannan kina da itsami ki guda ko guda biyu kina da mant na ana mm. kina da citronel kina da citta kina da karamfani mm. ga sukari abokin tahiya to wa'annan kayayyakin da ya kamata a ce kowanne kin tabbatar da tsaftar su a wanke suke tsame ki tana wanke manta inki a wanke take eh, citronel inki a wanke yake su su za'afaran inda su kardamon eh, daman cikin kaman kwali suke zawa mm. to in kika zo sai ki ɗora ruwanki na zahi in kika ɗora ruwan ki na zahi ki na lipton saboda in kika ga masu tara wannan kayan suna iya me shi lipton ɗin kaman eh, wanga eh, ba ya huto ba sosai shayin na lipton ɗin ba an ji shi ba sosai eh ki fara sa shi ki tabbata kin sa shi ya dan narki haka mm. yauwa in ya dan narki an ɗora ruwa an nasa lipton lipton ake fara nasawa da an sa ruwa an ga ya sauya kala ruwan ya sauya kala ma'ana lipton kenan ya narki saboda in aka sa su tare wannan kabrin abin yana mai su sai ka ɗauko duka wannan kayan naka citta ce in dan ɗanya an busassuwa eh, karamfani ne kanel ne eh, zafaran ne karnamon ne dukan sai ka zuba su su dahu su dahu su dahu tizan in ka da wanga Eh, citronel mm. sai ka sa su su dahu su dahu ita manta ba a sa ta sai daga karshe mm. su dahu su dahu su dahu su dahu ka tabbata sun dahu sun dahu sosai sai ka ɗauko tsamiyan nan guda ɗaya in babu tsamiya kana iya amfani da lemun tsami mm. amma dai shi irin wani ahin shi da tsamiya saboda kamshin tsamiya yana kara ma shayin wani armashi mhm. sai a dauko tsamiyan nan guda ɗaya babba ko guda biyu a wanke take sai a nasa da an nasa za a ga ruwan kamar ya dan sauya kala haka ya yanke ta da huta da huta da tsamiyan nan in ya so shi wannan eh, manta yanka na'ana ka kusa sabgiya ko ka kashe ma wuta sai ka nasa ta kahin ka tace kan ka ɗauko kayan tacewa na saman tikin wannan wannan siracin mm. sai ya saki kamshin nata a ciki da gukinta ɗanɗanan ta duka sai ya shiga cikin siracin wannan mm. lokacin ne sai ka ɗauko abin mataci da kana da tarmusi in ka daman na lifto a kusa sai ka ɗauko abin mataci mai kyau wanda baya hudda ba tsaki ko ɗaya sai uwar gida ki ce sai ki sa mishi eh, ki sa cikin tarmusi in shi in ana so ana iya gama shi da sukari a lokacin a wuri in kun ba a so kawai a zuba shi saboda ba kowa yake son sukari ba a zuba shi cikin tarmus wanda ya tashi sha zai zuba ya zuba iya adadin ɗanɗanon sukarin da yake so eh amfani da shi shi kuma wannan shayin yana da amfani kwarai da gaske a cikin ɗan adam To masu iya magana dai suka ce laifin daɗi ƙarewa da fatan kun ji daɗin wannan shiri da muka kawo muku sai ku tara da mu a shiri na gaba domin cin wani irin maudu'i za mu kawo muku. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ni ruƙayya ba shi ke muku fatan alkhairi a ko da yaushe. da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma wakiliyar murƙayya basha da wadda ta daidaita mana sauti Julie lagos Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Amurka yau ta